addu'a ta 83 hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan kuma jama'a sau bakwai ake hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai da safi sau bakwai da yamma sau bakwai da safi sau bakwai da yamma ibn sunni ya rawaito wannan hadisin da imam abu dawuda kuma isnadi ne wanda yake ingantacce kamar da shu'aibul anna'ut Allah ya masa rahama ya inganta shi abu dardai shine sahabu wannan hadisi ya zo a riwaya a hadisi manzo Allah yana cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a sau bakwai da safe sau bakwai da yamma to Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi kariya ya isan masa dangane da damuwar duniya da damuwa ta